أعوذ بالله السميع العليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد <clears throat> وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تاشدرتي نفس التندديو أتكن كراتمنا العزية يو بقي دوة جماد الثانية hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wadda ta yi daidai da 28 ga watan hudu na shekara ta 2012 ta miladiya za mu tashi sabon fasali wanda malam yace faslun salatul janazati fardu kifaya wato fasali akan hukuncin sallar jana'iza da yadda ake yin ta yace salatul janaza aljanaza sallar janaiza abinda ake nufi aljanaza shine almayyit wato wanda yake mamaci an kace aljanaza bil fathi shine shi almayyit mamaci kenan in kace kuma bil kasri kace aljinaza shine makara wanda ake tsora mamaci akai to salatul janaza sallar da ake yi ma mamaci me hukuncin ta malam ya fara da bayyana hukuncin ya ce fardu kifaya farilla ce ta kifaya wato wajibi ne akan al'umma baki daya idan mutum ya mutu ba ya masa sallar jana'iza ba dukkan al'umma sun yi laifi idan kuma mutum ko da mutum ɗaya ne ya yi sallar jana'izar to ya sauke ma sauran al'umma nauyi annabi sallallahu alaihi dalilin cewa fardu kifaya ne shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wasu daga cikin al'umma su yi bai ce kowa da kowa yayi ba lokacin da aka yi yakin haibar wani daga cikin sahabbai aka kashe shi ana dawowa wani daga cikin sahabbai sai ya faɗi da kan dabbar sai ya mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu ala sahibikum ku yi matan ku sallah shi bai yi ba sai abin ya damu sahabbai ya ake bai yi ba sai suka tambaye shi yace saboda yayi yayi gululi ma'ana ya ɓoye wani abu daga cikin ganima aka je aka samu aka je aka samu wata riga ba ta fi dirhami biyu ba ita ce abin da ya boye ta haramta masa samun sallar annabi sallallahu alaihi wasallam a kansa amma duk da haka duk da musulmi ne wannan bai haramta masa wannan haƙƙi na cewa dole a yi masa sallar jana'iza ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai masa sallah ba sai ce sallu ala sahibikum ku yi sallah ga dan uwanku to wannan kaga ya nuna cewa ba akan kowa take wajibi ba in waɗansu suka yi sun wadatar amma umarnin da ya yi ya nuna kan cewa dole ne a yi ta don haka dole ne a yi mutum sallar jana'iza idan ya mutu akan al'umma baki daya ko da mutum ɗaya ne kuma ya yi wannan ya wadatar waƙila sunna waɗansu malamai suka ce sunna ce suka ce sunna ce ba farilla ba to dalilin sunna shine wama annabi sallallahu alaihi a shine wato waɗansu hadisai da aka rawaito na waɗansu da ba a yi musu sallar jana'iza ba duk da yake akwai waɗanda ba a yi musu sallar jana'iza da nafsi cewa ba wajibi ba ne kamar shahidi wanda ya mutuwa shahada ba wajibi ne a yi masa sallar jana'iza ba saboda rayayye ne amma tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a Uhud sallah haka zalika yara karamin yaro ba lallai a masa sallar jana'iza ba don an ruwaito daga Aisha ummul mu'minin tace annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ma Ibrahim sa yayin da ya mutu ya mutu yana ɗan shekara ɗan wata goma sha takwas bai masa sallar jana'iza ba to wani jinnuni ne akan cewa dalilin waɗansu ne da suke ganin kan cewa ita sallar jana'iza sunna ce ba wajiba ba ce amma ƙaunin da yake mafi rinjaye shine wajabcinta rashin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ga ibrahim kuwa saboda shi yaro ne wanda wannan ne waɗansu malamai suka ɗauka cewa yaro wanda bai balaga ba ba wajibi ne a masa sallar jana'iza saboda yaran musulmi aljanna suke shiga don haka ne ma sallar in aka yi musu sallah addu'a da suke musu ake musu daban take da addu'ar da ake ma sauran manyan mutane kamar yadda za ku ci wa arkanuha khamsa rukunnan wannan sallah guda biyar ne a rukun kamar yadda ko shi muke ambato rukuni shine shine abinda shine wato a tsayuwar ibada din abinda yake da shine ibada za ta tabbata ba abu wanda yake wajenta ba dole sai da shi sannan ibada za ta tabbata kamar kamar kabbara harama kamar sallama kamar tsayuwa a cikin sallah da ruku'u da sujada wannan duk rukunai ne to ita sallar jana'iza tana da rukunai rukuni na farko yace al-awwalun niyya rukuni na farko niyya wato sai da niyya ake yin ta kamar yadda yake akan kowace ibada ba ta inganta sai da niyya saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ayyuka suna tambata da niyya ne duk abinda mutum ba shi da niyya to ibadarsa ba za ta yi wannan al'amari ba zai kullu ba a wajen ibada don haka da mutum zai zo ya ji kawai an yi kabbara bai san sallar jana'iza ake ba sai shi ma ya ce Allahu akbar ya ji an sake wata kabbara ya ce shi ma Allahu akbar bai san sallar jana'iza ake ba to wannan ba zai samu ba za a ba shi ladan cewa yayi sallar jana'iza ba domin bai yi niyya ba saboda haka dole sai mutum ya kudurci yin niyyar wannan ibadar sani, rukuni na biyu alqiyam tsayuwa ba a yin ta a zaune ba a yin ta kan abun hawa ba a yin ta wato mutum ya ya zauna kan doki ko ya ga an cika ya shiga cikin mota ya sallar da na'izan yana zaune a cikin mota a'a wajibi ne ya zamanto ya tsaya domin ka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kuma ma Allah ta'ala ya ce wala ta salli ala ahadin minhum mata abadan wala ta kuma ala qabri kada ka tsaya akan kabarinsa wanda yake nuna kan cewa wannan ibada ana yin ta a tsaye ne kuma haka fi'ilin annabi sallallahu alaihi sallam ya tabbatar dan haka ba a yin ta a zaune ba kuma a yin ta akan abin hawa sai dai kamar wanda yake ya mutu a cikin kwale-kwale ko a cikin jirgin ruwa ya zama to ana jin tsoron cewar yayin da aka yayin da ya zamanto an kai inda yake za a kai gaba domin a binne shi jikinsa zai abin nan zai zagonye zai jirkita ya zamanto ya kumbura ko ma ya fashe to a nan wajen sai a yi masa wanka a masa sallar jana'iza a cikin ruwa amma kun ga a cikin ruwa din ai ba a zaune za a yi ba a tsaye za a yi sai dai idan ya zama to tsayuwar ba za ta yiwu ba kamar in kwale-kwale ne dan karami wanda yake ba zai iya yiwa a tsaya ba sai dai ana zaune akan benci to sai a yi masa a zaune saboda abinda abinda saboda Allah madaukakin sarki ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya dora mutane sai abinda za su iya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan amartukum bi amrin fa atu mastata'tu in na umarce ku da al'amari da wani da wani um-, da wani umarni to ku yi shi gwargwadon ikon ku to gwargwadon ikon su shine su yi a zaune din akan benci ba za su iya yi a tsaye ba to a nan wajen sai zaman to babin ruksa ne amma babin ruksa baya zamantowa ka'ida ita dai ka'idar ta rukuni ne ya to an yi ta a tsaye na'am mara lafiya eh mara lafiya dama ta faɗi a kansa ba dama ba dama ai ba in waɗansu suka yi shikenan sun wadatar ana maganar kan cewar idan ya to ba yadda za a yi ta sai a zaune wanda ya zama ba iya zuwa ya ba zai iya zuwa ya tsaya ba ta faɗi a kansa domin rukunin ta tsayuwa ne asali rukuni na uku a takbir yin kabbara cewar Allahu akbar wa huwa arba'u shi shine kabbara guda hudu wannan ma rukuni ne waɗannan kabbarori da ake yi matsayin raka'o'i ne na sallah kowace kabbara a matsayin raka'a take tunda ba a yi ma wannan sallah ruku'u ba a yi mata sujada amma kabbarori din a matsayin a rukunai suke a matsayin raka'a suke don haka ne ma idan mutum ya zo bai samu kabbara ta farko ko ta biyu ba zai bi liman idan liman ya yi sallama sai waɗannan kabbarori sai waɗannan kabbarori a alal misali ya zo bayan an yi kabbara biyu sai ya samu kabbara ta uku da kabbara ta hudu to bayan liman ya ce assalamu alaikum shi ba zai yi sallama ba sai ya kabbara ta uku ya yi addu'a ya sake kambara ta hudu ya yi addu'a sannan ya sallama sai dai waɗansu malamai sun kayyade da cewa da sharaɗin cewa jana'izar ba a ɗauke ta ba idan ya zama to kan cewa an ɗauke ta to sai kawai ya kabbara ba tare da ya yi addu'a ba sannan ya sallama in kuwa ya san cewa ba a ɗauke ta ba ba a gaggawar ɗauke ta ba zai iya yin addu'a ne ko da ta takaitacciyar addu'a ce domin ya samu wato falalar yin wannan sallah to sai ya yi kabbara ɗin ya addu'ar ya sake yin kabbara ya addu'ar kuma ya ce kabbarori ɗin nan guda hudu ne wannan shine abin da sahabbai suke ijma'i a kansa a zamanin sayyidina umar cewa kabbara a sallar jana'iza guda hudu raka'a kabbara hudu ce annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yayi kabbara sama da hudu ga waɗansu waɗanda suka ga ga ga wata sallar jana'izar yayi ma hamza baffansa ibn abdul muttalib ya masa kabbara tara sannan ya masu hada uhud kabbara biyar kuma hadisin zaid ibn arqam a cikin sahih muslim annabi ya ruwaito cewa annab sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara biyar akan wanda daga cikin waɗanda suka rasu sayyidina ali bayan annab sallallahu alaihi wasallam shi ma da ammar ibn yasir ya rasu ya masa kabbara biyar saboda haka waɗansu malamai suka ce tunda sunna ta tabbata duk da yake ijma'i ne kuma akan abin da malamai gabaki ɗaya suke akai shine kabbara hudu ne amma tun da sunna ta tabbata babu laifi ai kabbara guda biyar babu laifi ai kabbara guda biyar a hayanan wani lokaci domin aiki da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai wani lokaci idan limai ya kabbara biyar mutane sai su yayi sahawu ne yayi rafkanwa sai a so subhanallah subhanallah inda ba a sani ba to kamata yayi kai ka sa a ranka tunda ka ji an ce a cikin suna ta tabbata in ka ji wani liman ya yi kabbara biyar ka bi shi kada ka ɗauka rafkan waye in ka ji ya yi sallama sai ka in kuma ka ji ya yi kabbara hudu shi ma ka bi shi tun da ana yin kabbara guda biyar din kamar yadda ya zo a hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam malam yace wa in zagal imamu khamisatan idan liman ya ƙara kabbara ta biyar lam tabqul salatuhu sallarsa bata ɓaci ba wannan duk da yake yayi shi wato sawa'un ko da ganganci ko da rafkanuwa sallar ba ta ɓaci ba dalilin rashin ta shine kan cewar a waiwaye ga cewa ta tabbata a cikin sunna saboda kamar da zo a hadisin zaid ibn arqam wala yatba'uhu man khalfahu amma wanda suke baya kada su bi shi kada su bi shi saboda ya dauki kan cewa karin tajiyar ɗin din akan rafkanuwa ne wanda suke bayan kada su bi shi wa yusallimun sai su sallama wala yantawirunahu ba za su saurare shi ba ba za su saurare shi ba wannan shine abin da malam ya tafi akai saɓanin waɗanda suke ganin kan cewa yin kabbara ta biyar din sunna ce su wanda suka ce yin kabbara ta biyar sunna ce sai ce za su bi neman abu in ya kabbara ta biyar kuma a cikin faɗin sa kan cewar a yi sallama kada a saurare shi saboda a wato daga an cika a wajen malam daga an cika waɗannan kabarori guda hudu rukunai sun cika saboda ka sallah ta cika za a iya yin sallama amma al'asul muka koma zuwa ga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi fala ko alayhi an sanya liman dan ai koyi da shi kada ku saba masa al'aula kada kai sallama kafin shi in yayi ta biyar ka jira in yi sallama sannan ke sallama bayansa. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an sanya liman dan ai koyi da shi kada ku saba masa in ku mutum ya sallama kafin liman ya saba masa to amma me yasa a wajen sallar farilla in mutum ya sallama kafin liman sallar ta tsaki amma a sallar jana'iza in mutum ya sallama kafin liman bayan yayi kabbara hudu sallar sa bata baci ba me bambanci tsakanin sallolin guda biyu me bambanci tsakanin matsalolin guda biyu na'am a hasan saboda ita sallama a sallar farilla rukuni ce amma a sallar jana'iza ba rukuni ba ce a sallar jana'iza ba rukuni ba ce don haka ita sallama sunna ce a sallar jana'iza don haka idan mutum ya riga liman yinta ba zai zama to kan cewa sallarsa ta ɓaci ba amma kamar yadda muka rinjayar al'aula ya sallama bayan sallaman liman wa yustahabbu raf'ul yadayni fi takbiratil ula faqat mustahabbi ne a ɗaukaka hannuwa a kabbara ta farko kaɗai wato kabbara farko ce musu mustahabbi mutum zai ɗaga hannu ana sallar jana'iza sauran kabbarori guda uku ba musu ba ne mutum ya ɗaga hannu wannan matsala matsala ce da su malamai ita ma sun yi saɓani a kai shin mutum zai ɗaga hannunsa a kowace kabbara ta kabbarar jana'iza ko ko in yi a kabbarar farko ya wadatar abinda malam ya tafa a kai kuma wanda yake shine mashurin matabar imam malik kuma aka ruwa shi ne ma <clears throat> kaunan waɗansu daga cikin sauran mazhabobi kamar na imam abu hanifa shi ne a kabbara farko kawai ake ɗaga hannu amma sauran kabbarori ba a ɗaga hannu mazhaba ta biyu ita ce wadda ta ce mustahabbi ne a kowace kabbara mutum ya ɗaga hannu dalili akwai hadisi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin sayyidina umar ibn al-khattab cewa yana yin haka waɗansu malamai sun raurana hadisin nan waɗansu kuma sun inganta shi amma fi'ilin sahabbai fi'ilin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shine hujja mafi karfi akan wannan abdullahi dan umar an ruwaito cewa yana daga hannunsa a kowace kabbara ta sallar jana'iza a kowace kabbara ta sallar jana'iza yana daga hannunsa to sai ma waɗansu malamai su wanda suke ta akan wannan mataba suka ce to sayyidina umar ba zai yi a ce wannan bisa ijtihadi ba dan aikin ibada ba a yin sa bisa ijtihadi kaga kan cewa ya dace ka kai abu sannan kai in ba ya tabbata bane ya gani daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ba saboda haka suka ce wannan abu duk da fi'ilin sahabi ne hukuncin sa hukuncin a danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana abin da suke ce masa lahu hukmur raf'i yana da hukuncin ɗaukaka shi ga manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi to amma shine kadai sahabin da aka ruwaito ya daga hannunsa a wajen takbiratul ihram na sallar jana'iza saboda haka a wannan mataba ta biyu kowace kabbara za ka yi mata raf'ul yadaini babu hadisi ingantacce sahihi sarihi akan wannan illa wannan hadisin wanda yake waɗansu malamai suke gani na abdullahi dan umar cewa hukuncin sa hukuncin ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mutum idan ya ya daga hannunsa ya samu lada amma in bai dan mutum ya daga hannunsa ya yi ƙarin aiki kuma ƙarin aiki ne wanda yake da asali a cikin shari'a saboda haka yana da ƙarin lada na aka daga hannu din shine yafi a kowace kabbara saboda idan abu ya zamanto ya samu tushe ƙarin aiki dalili ne akan ƙarin lada ka'ida ce wannan ta malamai ƙarin aiki dalili ne akan ƙarin lada in dai aikin nan ya tabbata ba kowane ƙarin aiki ne yake nufin ƙarin lada ba fa eh kamar yanzu bayan kai sallama tazihi da ake 33 eh, da takbir da tahmid 33 subhanallah 33 walhamdulillah 33 wallahu akbar 33 kari akan wannan ƙarin lada ne ba ƙarin lada bane ƙarin linki ne Eh, don saba sunna ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya iyakance saboda ka ƙara aikin da ya samu tushe shine kari a cikin sa yake zaman a ƙarin lada to kamar wannan ya samu tushe duk da yake malamai suna ta baba akan tabbatar tushen ko rashin tabbatar amma ya tabbata daga fi'ilin sahabbai saboda ka ƙarin dadin aiki akai dadin lada ne walibtida'u bil hamdi sannan mustahabbi ne mutum ya fara da godiya ga Allah yabo ga Allah jalla wa'ala. wannan shine matabar Malik da matabar Abu Hanifa cewa idan kai kabbara sai ka ce alhamdulillahi, ba ka karanta Fatiha ba Ka yi godiya ga Allah saboda ana son a fara dukkan wata addu'a da yabo ga Allah kamar yadda yazo a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani ya yi sallah sai sallama sai ya ce wannan ya yi gaggawa da kamata ya yabo ga Allah sannan ya yi talaki ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya roƙi Allah sai Allah ya biya masa bukatarsa to ita kuma sallar jana'iza addu'a ce don haka ake so a bi ladabin addu'a wajen yinta a fara da godiya ga Allah jalla wa'ala godiya ga Allah shi za a fara yi sannan ai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yake anan malam bai ambace shi ba amma a cikin risala ya ambata hmm? mai risala ne ko mai risala ko yawa eh mai risala ya kawo a cikin risala ya kawo yin bayan godiya ga Allah ay salati da sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine mazhabar Imam Malik da mazhabar Abu Hanifa sauran malamai wanda ya hada da malaman hadith da mazhabar Imam Ahmad da Abu da Imam Shafi'i sun tafi akan cewar bayan kabbarar farko fatiha ake karantawa fatiha kuma ta kunshi yabo ga Allah fatiha ake karantawa dalilin su abubuwa dalilai biyu suke da shi dalili na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba kuma wannan an kira ta sallah ya ce sallu ala sahibikum sallah ce tunda sallah ce sai an karanta mata fatiha tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to ita ma wannan sallah ce kamar yadda za a karanta ta a sallar farilla da sallar nafila haka a sallar jana'iza ma sai an karanta fatiha dalili na biyu abinda aka rito daga abdullahi dan abbas abdullahi ibn abbas sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi sallar jana'iza sai ya bayyana karatun da ya kabbara sai ya bayyana karatun fatiha da ya kabbara ta biyu sai ya bayyana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan da ya kabbara ta uku ya addu'a ga mamaci da ya sallama yake li ta'lamu innaha sunna domin ku san cewa wannan sunna ce to idan sahabi yace sun abu sunna ne sunna wa yake nufi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan tabi'i ne yace sunna ce to shine zai iya daukan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ko sunnan khulafa'ur rashidin amma in sahabi ne yace wannan abu sunna ce yana nufin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka yana daga cikin abin da malaman hadisi suke cewa hadisi yana ba shi hukuncin marfu'i ga annabi sallallahu alaihi wasallam in sahabi yace mina sunnati kaza yana daga cikin sunna abu kaza to wannan tamkar ya ce ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to kun ga wannan me yake nuna mana kenan ya nuna mana cewa karatun fatiha a cikin sallar jana'iza sunna ce da haka wannan ne abin da yake mafi inganci cewa idan mutum ya kabbara ta farko a sallar jana'iza ya karanta fatiha to amma zai yi du'awul istiftah ko ba zai du'awul istiftah ba zai ce subhanaka allahumma wa bihamdik tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayru zai yi du'a'ul istiftah ko ba zai ba a wajen malamai wannan kuma fa mun sani ba ruwan maliku da wannan dan malik bai ce za a karanta fatiha ba amma saban malik ba a karatun fatiha saboda haka batun du'a'ul istifta ma bai taso ba addu'ar buɗe karatu ga waɗanda suka ce ana karanta fatiha ne za a yi wannan addu'a ko ba za a yi ba to su ma sun rabu kashi biyu abin da yake mafi rinjaye ba za a yi ba saboda ita a sallar jana'iza an gina ta ne akan sauƙaƙawa ta hafifi Gajar ta ake ba a tsawaita ta abin da ake tsawaitawa a cikinta ta shine addu'a amma wani abu kowa bayan addu'a ba a tsawaita shi dan an gina ta akan takhfifi ne dan haka ba za a yi du'a wa istifta ba sai dai kawai a yi isti'aza a bude da a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda fatiha ta daga cikin alqur'ani kuma Allah ta'ala ya ce <clears throat> fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim in za ka karatun qur'ani ka yi ka nemi tsari tsarin Allah daga shaitan qur'ani ba a kar ana in za a karanta shi mustahabbi ne mai karfi mutum ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda haka za a fara da isti'aza sannan ai bismillah sai a karanta fatiha wannan shine abin da yake ya tabbata a sunna bisa wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu to bayan an yi sai kuma ai kabbara ta biyu sai ai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a hadisin Abdullahi dan Abbas yanda ya bayyana sai ai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma salatin da ake yi kamar yadda ake yi na tashahud kamar yadda ake wato salatin ibrahimiyya domin aka yi islatin salati da annabi sallallahu alaihi sallam shine wanda yake salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar idan a lafazin shari'a aka ce sannan mutum ya yi salati da annabi sallallahu alaihi sallam to abinda ake nufi salatin ibrahimiyya kamar alal misali akan dutsen safa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin kabbara yayi zikirin da ya zo sannan aka ce yi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya yi addu'a to salatin da ake nufi salatin ibrahimiya in a cikin lafazin shari'a ya zo aka ce salati da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake itlaqi shi ake itlaqi الرابع ركني نهض الدعاء للميت الدعاء جمامتي الدعاء جمامتي ita addu'a ga mamaci rukuni ce bi itri kulli takbira a bayan kowace kabbara bi ayi in tayassar da kowace addu'a ta saukaka wala yustahabbu du'a'un makhsus ba mustahabbi bane ayi wata addu'a keɓantacciya babu wata addu'a da aka keɓance cewa ita ce mustahabbi wani abin da malam ya tafi akai kenan cewa babu wata addu'a makhsusiya da ake yi wajen sallar jana'iza saboda ba a ruwaito cewa an ruwaito akwai addu'a da aka ruwaito an ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma wazi ta ayin ce saboda haka babu wata addu'a da aka ce lalle ita ce addu'a da take aka ayyana ta cewa ita ake yi wajen sallar jana'iza duk abin da ya sauka sai ayi amma idan aka yi addu'a da aka ruwaito cewa an ji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to wannan ta akwai hadisin zaid ibn khalid al-juhani ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ga wanda ga cikin sahabbai da ya mutu ya ce sai na burin ina ma ni ne wannan gawar ya ce ina ma shi ne wannan gawar ah, saboda addu'ar saboda addu'ar kaji sahabbai saboda albarkar wannan addu'ar suna fatan cewa ina ma su ne wannan gawar boko nan wajen da za a ga makara ma tsoronta ake bi saboda ba a san abin da saboda kin mutuwa shi ko yace yanzu ina ma shine a wannan makarar ina ma shine a kwance a nan wajen to ko kai ne kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a addu'ar wacce ce ita ce wadda aka ruwaito tana cikin addu'o'in da suke cikin hisnul muslim yace Allahumma ighfir lahu warhamhu Allah ka ji Allah kai masa gafara ka ji kansa wa asihi wa afu anhu kai masa afuwa daga bala'i shine in aka ce wa afihi kai masa afuwa wato ma'ana wato in ka shigar da shi cikin kabari kada kai masa kada fitinar kabari ta same shi kada jarabawar kabari ta same shi kada azabar kabari ta same shi kada kewa ta zaman kabari ta same shi kada matsa ta kabari ta same shi duk wannan ya ta hada a cikin afihi kai masa mu'afati al mu'afati shine wato rangwame da wato wato lafiya daga bala'i duk wani bala'i a cikin kabari Allah ke masa rangwame daga wannan wa aku anhu kai masa afuwa. wato ka yafe masa zanubansa kada ka wato ka kauda kai kamar bai yi ba ka dauke shi kamar ba muzunibi ba shine kai masa afuwa. ka dauke shi kamar ba bai zunubi ba wa atihi wa aku anhu Allahumma akrim nuzulahu Allah ka darajta masaukinsa ka darajta masaukinsa annuzul shine saukar bako da ake masa alal misali idan bako ya zo mata al'adar larabawa in bako ya zo musu sai a yanka masa akuya shine annuzul wannan haƙƙi ne duk bako idan ya zo ane masa wannan saukar bako din to Allah ka kyautata kai masa saukar baƙi ta karinci tun da yayin da mutum ya shiga cikin kabari wajen waye je wajen Allah ya je ya koma dai wajensa to kai masa kyakkyawar masauki kyakkyawar sauka wanda ya hada wato kyakkyawan kwanciya a cikin kabari da dukkan abin da yake zai faranta masa ne wa wasu mudkhalahu kai ka wato ka yalwata mashigarsa shine ka sanya kabarin ya zamanto mai yalwa a gare shi kada ya takura a gare shi kada ya takura a gare shi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana kabarin mumini ana wasa a masa shi maddul basar iya gatin gwargwadon yanda ganin mutum yake kaiwa kabarin kafiri da munafiki da fajiri kuma ana takura shi yadda ya zamanto tamkar wato karinsa za su haɗe da juna saboda yadda kasa za ta za ta shi to shi wannan Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasi mudkhalahu waghsilhu bil ma'i was salji wal barad ka wanke shi da ruwa da kankara da kuma ruwan ruwan raba shine ruwan kankara da yake sauka ruwan sanyi da yake sauka a ƙarshen a wato a ƙarshen dare din nan wanda ya zaka ganshi akan ciyawa wannan ruwan ka wanke shi da wato wannan addu'a ce ta mubalaga wajen Allah madaukakin sarki ya wanke shi garai garai daga dukkan laifuffukansa waqtilhu bil ma'i was salji wal barad اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم اللهم نطه من الذنوب والخطايا الله كتركتي شي دغ ذنبي دكراكوري كما ينقى الثوب الابيض من الدنس كما يندى اكي تركتي فرن تفا دغ دهودا نعم تلقل ايه ونطه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داري الله كمسنيا مسا جدا fiye da gidan da yake da ya fi alkhairi da gidansa na nan duniya in yana zaune a gida ne na ƙasaita a fada to ka bas da masa da fada da tafi wannan in yana zaune ne a cikin lungu to ka bas da masa da gida wanda yake mai yalwa gida wanda yake benaye wa ahlan khairan min ahlihi da iyali da suka fi iyalansa iyali ya hada da mata da 'ya'ya da ƴan uwa da wanda yake zaune tare da su na kusa da shi to ka baddala masa da wanda suka fi shi wa zawjan khairan min zawjihi da matar aure fiye da wadda ta fita to waɗansu malamai a nan wajen sun ce wani na nufin cewa kenan horul in sun fi matan duniya sun fi mata muminai tunda kila matarsa mumina ce a ce kuma horul in su matsayinsu da Allah ta'ala ya ba su a cikin aljanna ba don aiki ba ne don kyauta ne da faranta rai ga muminai sau da aka za a yi su da yake ta zo ta shaida la ilaha illallah sai sallah yi azumi yi hajji shi ne malamai suke nufin a ai khairiya din ba mutlaka ba ce abinda ake nufi ta fita ta ta wani janibi ba wani janibi ba alal misali hurun in ai ba ta da abin nan ba ta haila duk da yake ita ma matar aljanna in ta shiga ba ta ba ta wannan ba ta mutu to amma kasancewar ta tsarkaka daga wannan ya nuna kan cewa ta fita ta fita a halin yadda take a duniya din ko ba ta da mummunan ɗabi'a ba ta da mummunan hali nan ko sa zaman da yake da ita zaman haƙuri ne haƙuri yake da ita to can kuwa ba zancen wannan zaman haƙuri din saboda kaga ta wannan wajen ta fita ta fita a ita wanda wannan wanda za a ba ta karama saboda rahama ta Allah da ta samu mumina mumina abinda malamai suka faɗa shine muminan mata sun fi hurul in sun fi mata yan aljanna wanda Allah ya halice su ce inna an sha'ana hunna insha'a mun halice su da wato halitta waɗansu ne halittu wanda Allah ta'ala ya yi su domin wato kyauta ga bayan Allah muminai a cikin aljanna to su matsayin su kuma bayan matsayin mata muminai ne saboda haka abinda ake nufi dai da Allah ka bashi mata ce da matansa shine wato halin su na lahira ya zama to fiye da halin matansa na nan na duniya tunda su kansu muminai mata halin su na duniya in su koma lahira ba za su samu wannan hali din ba Allahumma adkhilhu aljanna Allah ka shigar da shi aljanna وعيث من عذاب من عذاب القبر ومن عذاب النار كثير من شيء دقى عذاب الكبر كثير من شيء دقى عذاب وتر جهنم اللهم ادخل الجنة وعيث من عذاب النار ومن عذاب القبر الله ونش اه بايا تكون وانا تكون حديث ابي هريرة ياك حديث زيد بن خالد الجهني كنت هكذا يقول اللهم اللهم اغفر له وارحمه وآته واعف عنه اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغفره بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي اللهم أدخله الجنة وأعيده من عذاب النار ومن عذاب القبر حكى ذو حديث زيد بن خالد الجهني يا ذو كما آه، حديث ذاك رويته أبي هريرة shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa shahidina wa ghaibina اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله cewa Allah ka jikan ka jikan rayayye daga cikin mu da wanda ya mutu da namiji da mace da babba da yaro Allah wanda ka rayar da shi daga cikin mu ka rayar da shi a cikin musulunci wanda ka ɗauki ransa ka ɗauki ransa a cikin akan imani a sannan Allah kada ka haramta mana samun ladan haƙuri na rashinsa kuma kada ka fitine mu bayan mutuwarsa ya zamanto bayan ya tafi ya bar mu ya zamanto mu wata fitina ta zo za ta raba mu da Allah za ta raba mu da addini na'am a wannan wannan mutane ana dai faɗa ne yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku roƙa ma dan uwanku wannan bayan mutuwa ne kace ta sabbitu inda su'al wato akwai addu'a da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam duk zaka iya masa wannan addu'a tunda ai addu'a neman shafa'a ce akwai kuma addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma Usman bin Maz'un kafin a binne shi bayan ya mutu ya zo ya ganshi ya rufe idansa sannan ya ce <coughs> Allahumma Allahumma rafa'a darajatahu fil mahdiyin واخلفه في عقبه في الغابرين اللهم افتح له في قبره ونور له فيه yace Allah yace Allah ka ɗaukaka darajarsa a cikin shiryayyin bayinka ka zamanto khalifansa a cikin iyalansa wanda suka zamanto ƴan baya wato ka zamanto tamkar yana nan ka zamanto kai ne khalifansa Allah ka buɗa masa ka yalwata masa kabarinsa kuma ka haskaka masa ka sanya haske a cikin kabarinsa to wannan addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kafin ma a binne shi Usman bin Mas'ud saboda haka malamai suka ce mustahabbi ne yayin da mutum ya zo kafin a binne mamaci ya karanta ya masa wannan addu'a ko babu laifi ya sanya ita kanta wannan addu'ar a cikin addu'ar da ake ma a cikin addu'ar sallar jana'iza tunda ba a kayyade wata addu'a mahsusiya ba abinda ake so so ake a wato ayi ikhlasin addu'a a gare shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akhlifu lahu du'a ku yi ikhlasin addu'a gare shi wato ku zaɓi addu'a da tafi ko ku zaɓi addu'a da ikhlasi da neman alkhairi a gare shi ku yi ta ga shi wannan ga mamaci din saboda haka idan mutum ya hada waɗannan addu'o'i ga baki ɗaya wajen addu'a ga mamaci ya babu laifi kuma dalilin da zai nuna cewa babu addu'a maksusiya shine sahabbai ba su tsayyade kansu da yin wannan addu'a ba da haka aka rawaito daga Abu Huraira yana yin addu'a sabanin wannan waje ta zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam addu'ar da aka rubuta daga Abu Hurairah yana yi shine Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'ati sannan kuma sai Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu ya zuwa karshe yana cewa Allah bawanka ne dan bawanka dan baiwarka kuma Allah kai ne kafi kowa sani da halinsa Allah in mai kyakkyawan aiki ne ka kara masa a cikin kyawawan ayyukansa ya Allah idan mai mummunan aiki ne ka yafe masa muyagun ayyukansa sannan kuma sai Allahumma Allah ka jikansa ka Allah ka jikansa kai masa rahama har zuwa karshe na wannan addu'a da ta zo ta hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani saboda haka babu laifi idan mutum bi yayi waɗannan addu'o'i idan kuma mutum bai haddace su ba to ya wadata ma kai ta cewa Allahumma fir lahu warhamhu Allah ka ji kanta ka gafarta masa da larabci kada kai da Hausa da larabci ake yin ta tunda sallah ce sallah ce kuma wannan addu'a da ake rukuni ce ba kamar addu'ar sujada bace da zaka yi da Hausa dan haka mutum ko in baka iya baka yi kawai ka haddace Allahumma fir lahu warhamhu in kuma baka iya ba to kai abin nan ka tsaya bayan liman kawai in an yi sallama kana da cikin waɗanda suke shafa'a tunda ana so mutum ana son mutane su zo su sallah yawai ana so a yawaita sallar jana'iza annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ba wani bawan Allah musulmi da zai mutu sannan mutum arba'in masu tauhidi da ba sa shirka su yi sallah a gare shi suna neman ceton suna neman Allah ya ba su cetonsa ba ce Allah ya ba su cetonsa me neman Allah ya ba su cetonsa ce Allah ka yafe masa to sun nemi ceto wajen Allah kenan to Allah ku zai karba musu dai sun kai mutum 40 shi yasa Abdullahi ibn Abbas da shi rawaito wannan hadisin ran a wani waje da ake cewa Qudai a Qudai a hanyar Madina ne daga Makka in ka bar Makka wajen wajen wajen mil mil 70 kilomita 70 daga Makka in kana hanyar Madina anan wani dan sayar rasu to aka yi masa wanka aka yi masa likafani za a yi masa sallah sai ya ce ma wanda suke tare duba ku gani jama'a ta taru sai suka suka ce masa eh jama'a sun halarta yace suna da yawa yace eh suna da yawa za su ke kamar yace za su ke kamar mutum 40 aka ce eh za su ke kamar mutum 40 sai ce to mu je a fita da shi a yi masa sallah domin naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu bawon Allah musulmi da mutum 40 da ba sa shirka za su tsaya su yi masa sallah suna neman ceto face Allah ya ba su cetonsa to shi yasa ake so din wato a sanar da sallar jana'iza ba don yin alfahari ba don a samu wanda za su zo su sallah din su nemi ceton wato su yi masa addu'a Allah ya ba su cetonsa kuma ya zama kan cewa an yi sahu akalla sahu uku shi ma hadisi ya zo a kan wannan a cewa wanda mutane su kai sahu har guda uku su ne masa sallar jana'iza Allah zai karɓi cetonsu saboda haka idan ba za ka iya addu'ar ba ka halarta ma ta yi sallar kana ciki ana ana Allahu akbar kana cewa Allahu akbar din wannan ta wadatar الخامس السلام ركني نبي sallama to nan malam ya ce sallama rukuni ce can kuma da mun ce domin sallama wato ba rukuni ba ce wai sallimul imamu wahida an yaminihi malam liman zai yi sallama sallama daya an yaminihi a gefen daman sai ce assalamu alaikum da haka aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi waɗansu malamai sun ce zai iya sallama biyu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah saboda hadisin ibn mas'ud da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sal a sallar jana'iza yayi sallama irin sallamar da yake yi a sallah a sal irin sallamar da yake yi ta sallar sa to sallamar da yake yi kuma ta sallarsa a an ruwaito cewa sallama biyu yake yi ta dama da ta hagu to amma wanda suka ce a sallama ɗaya yake yi shine hadisin abdullahi dan abbas na bayyana yadda sallar jana'iza ta kasance an ruwaito cewa ya yi sallama guda ɗaya ne saboda haka kuma wannan shine abinda mazahibul arba'a suke a kai illa wannan riwaya da waɗansu malamai suka ambace ta a cikin matabar imam ahmad cewa za a iya yin sallama guda biyu din amma mafiya yawan malamai akan sallama ɗaya ake yi yusmi'u nafsahu wa man yalihi ya jiyar da kansa da wanda yake kusa da shi mm, wajen sallama din wa yusallimu wato shi liman ya jiyar da kansa da wanda yake da wanda yake kusa da shi yanda za su ji cewa yayi sallama wa yusallimu al-ma'mum wahida ma'mum mamu wanda yake sallah a bayan liman shi ma ya sallama daya yusmi'u nafsahu faqat ya ji yadda kansa faqat shi kadai wato ma'ana ba zai ɗaukaka murya da sallamar ba wala ya ruddu alal imami ba zai mayar ma sallama ba wato ba zai sallama ta biyu ba sallama ɗaya shi ma zai yi to kabbara mun ce kabbara guda hudu ce kabbara farko a a bisa da muka rinjayar bisa hadisin Abdullahi dan Abbas za a karanta Fatiha kabbara ta biyu a karanta salati ga annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi kabbara ta uku a yi addu'a ga mamaci kabbara ta hudu za a yi wata addu'ar ko ko ba za a yi wata addu'ar ba sallama kawai za a yi na'am ƙaulan na malamai a matsabar malik dai a bayan kowace kabbara ana addu'a a kabbara farko za a yi yabo ga Allah san a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a yi addu'a a kabbara ta biyu ma za a yi addu'a a kabbara ta uku ma za a yi addu'a a ta hudu ma za a yi addu'a sannan a yi sallama a mazhabar a mazhabar Shafi'i da Imam Ahmad da suka tafi akan karatun Fatiha wanda yake shine abinda muka rinjayar anan za a yi addu'a a kabbara ta uku ne a kabbara ta hudu ma za a yi addu'a domin shine aula bisa ai shiru wanda kuma suka ce shiru ake yi babu dalili akan cewa shiru ake yi ne ko babu wani rukuni na sallah da za a ce ka tsaya jim kada kai magana akwai wani rukuni da ake shiru eh na'am ai ai ne ai shiru a wanda ba za su iya bane amma wanda zai iya sai ya shiru na'am a ah, saboda kasancewar suna cikin sallah an ce su nemi ceto sai a basu to ai sun yi suna cikin masu neman ceton amma sai addu'a da hausa mai dalilin ka ne yi addu'a da hausa eh. na'am to shine sai kiraye shi da kiraye shi da abin da aka koyar tunda a cikin rukunin sallah ne mutum ya ce Allahumma ighfir lahu warhamhu amma in bai iya ba in iya bai kana ganin da Hausa ya yahtamil wajihi ne ni da amma dai ban gani ba a cikin maganar malamai a ban gani ba a cikin magana ban gani ba a cikin ba wai kuma na kore ba ne babu amma ni ban gani a cikin magana malamai ba kan ce amma ya tamil amma abin da sa saboda ita addu'an nan ta sha bamban da addu'ar sujada addu'ar sujada ba a ƙayyade wata addu'ar sujada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li yakhtar min addu'a ya ajabahu ya zaba addu'ar da yake so saboda haka idan bai iya da larabci shi ma in yana da in yana da larabci al'aula yayi da larabci in bai iya da larabci ne zai iya yi da Hausa amma wannan addu'a cikin sallar jana'iza rukuni ce eh, saboda haka ni a fahimta ta mutum ya kokarin ya ce Allahumma ighfir lahu warhamhu in bai iya ba in iya bai shiru shi ya fi bisa ya yi da hausa wallahu ta'ala a'ala amma sha Allah zan ƙara bincika akan wannan matsalar hmm. ko da yi addu'ar ba tunda ya zo ne ya zo da niyyar yin wannan sallar hmm. ya zo da niyyar yin wannan sallar yanzu kamar alal misali tafsirus sufuf yawaita sahu yana daga cikin yana daga cikin yin addu'a din kaga ba shi da alaka da addu'a ba shi da alaka da addu'a amma kaga yana ɗaya daga cikin asbab na samun shafa'a na'am sai hmm. hmm. wannan ceton shine sallar sallar jana'iza sallar jana'iza ita ce neman ceton ko ba ita bace ko ku sai sun yi addu'ar yanzu ina zuwa yawa Hassan idan ya zamanto cewa mutum arba'in suka zo dukkaninsu ba wanda ya iya addu'a sai mu sai liman liman shi ma kuma kawai Allahumma kullahu warham amma dukkaninsu musulmai ne muwahidun ne yanzu ba ka ce waɗannan sun yi sallar jana'iza ba ba ma masu ceto suka yi ba sauran su ba su iya ba amma dai sun halarci sallah na'am bi ma'ana a'a ayanan ba addu'a ake nufi ba sallah ce ko wato haƙiƙar shar'iyya ita ake kaddamarwa a bisa haƙiƙar lugawiya haƙiƙar lugawiya na sallah shine addu'a amma a waje a wannan babin tunda ita ita sallah din sallar jana'iza ita ce alhaƙiƙar shar'iyya an ce su sallah ba shi ake su addu'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa ud'u ala sahibi ud'u li sahibikum ba cewa sallu ala sahibikum kuma sallar da yake nufi ya fassara ta da aiki wala ko shari'a ita ta aiki to rabi ta al-haqiqa a nan wajen to raka ba addu'ar ake nufi ba to a shahidai wannan mu ci gaba da karatu za insha Allah za mu a aiki ba nan ne ba nan ne mahallin shahidin ba a shahidai ku bai bari insha Allah wannan matsalar akan yin addu'a a cikin sallar jana'iza ba da larabci ba mai hukuncinta insha Allah abin nan zan ƙara bincike akan wannan sati mai zuwa insha Allah hmm. na'am wanda suke yinta a bayyane yin sallar gawar yin addu'a a wannan kaga Abdullahi dan Abbas yi ne min ajli ta'ali ya bayyana min ajli ta'lim wanda nuna al'asr shine rashin bayyanawar sai dai in domin a yi ta'alimi ne asali ba a bayyana ta sai dai in domin ta'alim ne na'am ita wannan sun saba sunna bayyana addu'a saɓanin sunna ne wajen sallar jana'iza don haka aka kiyaye cewa abdullahi dan abbas ya bayyana ta kuma ya bayyana ta don ya nuna wa mutane ne ya bayyana ya bayyana addu'ar don ya koyar da mutane ya halatta a yi amma a zaman tokan cewa haka ake sallar jana'iza wannan fitar da ita daga cikin tsarin ta ne tunda ba a ruwaito cewa annab sallallahu alaihi wasallam bayyana ta yake ba kuma asali wajen addu'a shine a asirta ta asali wajen addu'a asirtawa ake yi ba bayyanawa ba to bayan an yi kabbara ta hudu ana yin addu'a shine aula ba a yi shiru ba idan wannan ba a yin mutum baya zama a cikin sallah ya shiru ya gun baya magana ya shiru ya gun baya magana inda ba sauraro yake yi na karatu ba kama wanda yake sallah a bayan liman da liman yake bayyana karatu amma idan ya zama dokan cewa liman baya bayyana karatu kake sallah a bayan liman to karatu kai ma za ka har an ruwaito daga daga abin nan daga fatuwar waɗansu malamai wanda suke malamar dabar abu hanifa kan cewa idan mutum bai iya karatu ba a inda liman yake asalta karatu to ya rinka tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tunda suna daga cikin wannan Allah an ambace da cewa albaqiyatus salihat idan mutum bai iya karatu ba ya fi duka ya zauna yi shiru a liman yana karatu a asirke shi ko bai san abin da zai karanta ba to wannan shine abubuwan da ya danganci sallar jana'iza akwai sauran abubuwa da suka da suke da alaka da jana'iza wanda malam bai kawo su ba daga ciki akwai adabul muhtabir ya ake ma mutumin da ajali ya ajali ya ya kusanto masa wannan yana da muhimmanci a sani musamman waɗanda suke aikin ungozoma waɗanda suke aikin jiya ya zama to kan cewa sun san wannan yana ɗaya daga cikin kun ga abin da ake yi wanda yake ya kamata a ce wato a wajen syllabus ɗinmu na koyar da addinin musulunci wanda suke karatun a addinin musulunci musamman a jami'o'i da da tsangayin ilimi manya ya kamata a fahimci wannan fanni wanda yake muhimmi ne wanda yake yawanci ba a tsayawa a karanta shi shine fannin da ya shafi wato yaya shari'a take hangen mu'amala da marasa lafiya da kuma wanda ajali ya kusanta a gare su domin shi ma wannan fiqhu ne nasa daban wanda yanzu a waɗansu asibitoci musamman a ƙasashen da ake shi ake ƙoƙarin kamanta shari'a musamman dai kasar saudiya sana da wannan sana da abin da ya kira a tsabibu shari'i likita na shari'a likita na shari'a wanda ya san hukunce hukuncen shari'a da suka danganci halin rashin lafiya wanda yake shi ma fanni ne ilimi muhimmi kamar alal misali kamar alal misali za a zo a yi ma mutumin da yake ba a gane ba shin yana da kaman maza yana da kaman yana da waɗansu abubuwa na maza yana da waɗansu abubuwa na mata in aka zo za a yi masa aiki a mayar da shi namiji ko a mayar da shi mace ko kuma kawai wani ya ji shi sha'awa yake kawai ya zamanto mace a je a yi masa aiki za a mayar da shi mace ya halatta likita musulmi ya yi irin wannan su duk akwai hukunce hukunce na shari'a akan irin waɗannan wanda yake sanin su yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce an sani saboda likitoci su rinka komawa ya zuwa ga hukuncin Allah kafin su yi abin da ya danganci su eh tazhir khalqillah eh amma akwai akwai halin wanda yake ba tazhir khalqillah din bane akwai halin wanda kai yanzu kamar wanda yake alkhunsa mushkil wanda yake zaman to kan cewa za a iya magani yana da sifar yana da sifa maza mata mata maza ake ta ko maza mata maza mata maza wanda yake da wannan kuma za a iya mayar da shi daya ko a mayar da shi mace ko a mayar da shi namiji ai haka wannan an yi wannan ba taghyir khalqin la bane wannan kawar da nakasa ce kawar da rashin lafiya ce da nakasa a cikin halitta wannan ya halatta ai to amma yadda za a yi takdirin yadda su likitoci za su namiji za su mayar da shi ko mace za su mayar da shi akwai akwai bangare na shari'a da ya kamata a kula da shi to sannan haka zalika akwai abin da danganci jana'iza wanda malam bai ambata ba akwai hukuncin akwai wankan gawa da likafani sai kawai tafiya zuwa ga sallah saboda a cikin kitabu sala yake kuma yana faɗan salawatul mahsusa salloli waɗanda suke na daban keɓantattun salloli bayan ya yi sallah a a sallah ta asali wadda yake cikin sallar farilla sannan ya biyo da sunnoni mu'akkada sannan ya biyo da arraziba wadda yake sallah ce guda ɗaya sannan salloli waɗanda suke mustahabbai sannan yanzu ya kawo mana sallah wadda yake cikin farbu kifaya ita ce sallar jana'iza to uzuri ga malam da bai sa ya kawo wankan gawa da tuffan littafani ba don yana yin hukunci yana magana ne akan hukunce hukuncen sallah dangin sallah saura ta ɗauki sallar jana'iza eh da kuma abin da ya biyo baya wannan na wato kai mamaci da binne shi da ziyarar makabarta wanda yake duk hukunce hukunce da suke da alaka da aljana'iza a aljanaza amma nan malam bai kawo su ba saboda ba su da alaka da hukunce hukuncen sallah ya tsaya a nan kuma da wannan fasali ne muka kare kitabu sala a cikin wannan muka kare babu albabu sani babi na biyu wanda ke shine a cikin sallah in Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu tashi babi na uku shine a cikin azzaka insha Allah sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ومن والاه أما بعد tambaya ta farko wannan yace ina son karin bayani akan yin sallah a abin hawa mutum zai rika nuni ko kiyartawa zai yi sallah akan abin hawa ya halatta asali shine fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana halin tafiya akan abin hawa yana yin sallah akan abin hawansa duk inda ta fuskanta ko kaguwa ko yi tal an yi a akan taguwa an yi a akan jaki saboda ka ko wannan ya halatta wannan ya zama to asali ne amma sallar nafila kawai banda sallar farilla saboda a hadisai din sun bayyana cewa idan zo sallar farilla sai ya sauke ya salla dan haka ba a sallar farilla akan abun hawa illa a wannan zamani shine kamar a kan jirgin sama saboda yadda yanayin tafiya take da tsawon tafiya za a iya kuma da iya zai iya yiwuwa a kulla dukkan rukunai za a iya yi a cikin jirgin sama to sannan mutum yana sallah akan abin hawa din sai idan yana halin tafiya wannan shine mafi rinjaye da malamai suka tafi akai idan mutum yana halin tafiya ne tafiyar da amma tafiyar ko wanda ake makasuru ko wanda ba a yi masa kasaru za a iya yin nafila domin an wato Abdullahi dan Umar ya yi sallah akan abin hawansa yayin da ya tafiya zuwa ga gonar salambunsa lambunsa da yake wajen Madina a Jur wanda yake ba tafiya kai da ake kasaru ba amma waɗansu malamai sun ce mutlaƙan ko a cikin gari ne ma mutum yake tafiya zai iya yin sallah sallan nafila akan abin hawa amma al'aula mutum sai in yana yin tafiya yana halin tafiya ne kuma in yayi ba sai ya fuskanci alƙibla ba ko ina take tafiya ba sharaɗi ba ne kamar yadda waɗansu suke cewa in za ka yi sallah akan abin hawa sai ka fuskanci alƙibla ka yi kabbara sannan sai ka biya ka fita inda kake yanzu kamar wato kana cikin mota za ka kana cikin mota daga Kano za ka tafi abuja to in ka je sai ka kai kai ta ka tsaya bakin titi ka juya ka kalli gabas kai sallama a wato kai kabbara sannan sai ka juya ka kama hanya ka tafi kai kudu a wannan ba sharadi bane kana tafiya kana kallon kudu kana kallon kudu da kake tafiya din a haka za ka yi kabbara ka yi sallah din to dangane da sannan ana annab sallallahu alaihi wasallam an rawaito yana sanya ruku'unsa sujadarsa kasa da ruku'unsa wato ma'ana ya tunku ya ruku'u sannan ya sunkuyo fiye da sunkuyen ruku'u domin sujada wannan akan abin hawa kenan amma yanzu kana tuki akan siyari kada ka ce za ka yi wannan sai ka yi garari da rayuwarka ko rayuwar wani don sai da ake tafiya akan titi mun sakan ɗaya ne sai ka yi haɗari saura kada ka ce za ka ɗauke kanka in kai ima'i ko a zuciyarka kai ima'i yayi sai ruku'u ko a zuciyarka ne ya hujjita ka ce za ka sunkuya ya zama to ba ka ganin hanya ka je ka faɗa rami in kai wannan kai garari da rayuwarka Allah ya ce wala tulqu bi ajikum ila tahluka saboda haka mota daban raƙumi da jaki daban raƙumi da jaki ba zai maka wannan ba amma mota za ta yi maka saboda haka kai sunkuyan daidai gwargwado daidai yadda za ka iya yi in ma ba za ka iya yi da sunkuyo da kai din ba saboda kana ganin kanka kanka zai ɗauke daga wajen da kan siyari kai da zuciyarka kai da zuciyarka ya halatta amma wannan babi ne wanda yake bai halatta a rike shi ga mutane ba ya halatta mutum ya nafila a cikin mota kamar yadda ya zo a cikin suna annabi sallallahu alaihi sannan ya ce a yi wa mutane magana a kan yin tambaya a cikin karatu su bari bayan an yi karatun an yi kiran sallah sai su yi don suna ɗaukar ɗauke hankalin mutane to eh wannan yana da kyau kwarai da gaske mutane su rinka dan zai zama tukan cewa karatun ya fi amma wani lokaci abin da ya kan sa wani lokaci idan ya zama tukan cewa abu ne wanda yake kamar kuskure ne aka yi a cikin karatu ko kuma abu wanda yake a watakila akwai rikici wajen fahimtar babu laifi mutum ya yi bayani domin kada mutane ya zama to cewa ba a yi tambayar ba bayan an kara karatu ɗin ya zama to an tafi da wata mummunar fahimta shin ana iya yin sallar jana'iza da takalmi ana iya yin sallar jana'iza da takalmi babu laifi hatta sallar farilla ma ana iya yin ta da takalmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba kasan takalminsa in ya ga yana da dauda ya goge shi da kasa sannan ya salla a cikin takalmansa amma wannan fa a cikin masallatai ne a cikin irin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cike da rairayi wanda yake dan ka shiga da takalmi ka goggoge kasa rairayin ba zai bata masallaci amma ka zo masallaci ne tayil da da kafet ka ce kai sunna za ka yi ka ka kafet ka kawo barna cikin masallaci ka kawo doka cikin masallaci ba sunna kake ba a lokacin nan ba ta masallaci kake yi eh, wannan ba ya kamata mutane su fahimci wannan waɗansu suna ganin kan cewa wai su ai bin sunna ne su shigo cikin masallaci da kalmi su sallah in ka shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni Allah madaukakin sarki yi umarni da da tsabtace masallaci fi buyutin azina Allahu an turfa a ɗaukaka su ɗaukaka yana daga cikin ɗaukaka su tsabtace masallatai saboda haka idan abin da kake ganin kan cewa sunna ne zai kawo kuma wato wato dauɗa ga masallaci to kuma za ka rusa wata wata sunnar wadda yake ta bayan haƙƙin Allah da haƙƙin mala'iku akwai haƙƙin mala'iku akwai haƙƙin mutane don mala'iku kuma ba sa son dauɗa ko mutane ma masallata ba sa son dauɗa e kama a haraba kwarai da gaske kama a haraba kamar kana cikin halin tafiya a wuri wanda yake a cire takalmi din zai to akwai tsanani kama a cikin jirgi ko ko ma a ƙasa din ko kuma wajen sallar jana'iza din wanda yake yawanci ba a masallaci ake ba a fili ake yi za ka iya yi a cikin takalmin ka babu laifi na iya yin sallar jana'iza da gajeren wando da singileti sallah ce fa sallah ce saboda ka dishiyar ɗan sallah suna kace zaka yi sallar jana'iza babu alwala zaka yi sallar jana'iza babu alwala ko baka kalli alƙibla ba zaka iya kallon Nijar kai sallar jana'iza ai ba zai yi ba sallah ce kuma tun dukkan sallah an a dalilan da yake ya wajabta suturce al'aura a cikin sallar farla yake shine ya wajabta ta a cikin sallar jana'iza menene ingancin rashin daga muryar ladan a lokacin sallah amma fa naga ana yi a masallatan makka da madina eh to a ana an ruwaito daga a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi amma an yi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rashin lafiya a lokacin rashin lafiyarsa na ajali lokacin da ya zo ya tarar da sayyidina abubakar yana sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ai je ya ce a zaunar da shi aka zaunar da shi a gefen sayyidina abubakar sai na abubakar ya koma baya ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi ba ya tsaya a wajensa saboda haka yi sallah yana zaune sai na abubakar yana tsaye yana yin kabbara sai na abubakar yana ɗaukaka muryarsa da kabbara saboda muryar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da rauni ba a jin muryarsa saboda rashin lafiya sai sai na abubakar yake jiyar da mutane kabbara annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine asalin samun tasmi'i kan cewa in akwai bukata za a yi amma in babu bukata fa shi shine malamai suke sabani nan in babu bukata waɗansu malamai suka ce babu laifi ko an yi waɗansu malamai kuma suka ce haramun ne bal wanda ya in babu bukata in ya ɗauka kamar ya sallarsa ta ɓaci wannan shine kaulin mazhaban malikiya cewa ba a tasmi'i idan babu bukata idan aka yi tasmi'i ko babu bukata to wanda ya tasmi'in sallarsa ta ɓaci shi zakaran a ba ladan bane ai ladan shine mai kiran sallah zakara shine mai dauka murya to yanzu kuma tun da last speaker tun da last speaker kaga za a ji muryar liman da ka babu watakila ma liman din ya fi zakara ɗaukaka muryar tasa da ka babu buƙatar ai da ka abu ne wanda yake an yi shi bisa buƙata in kuka kula yadda abin yake a cikin tarihin musulunci yanda kuma suke yi a maka da madina sun ɗauki matabar farko din ne cewa babu laifi ko da babu bukata din ya zama tokan cewa an yi tasmi'i da shi yasa suke yi har yanzu amma ai maka da madina ba a kafa hujja da abin da ake a maka da madina ba a kafa hujja da abin da ake a maka da madina sai an bijirar da shi ga nusus tunda maka da hatta madina a zamanin imam malik imam malik yana kafa hujja da abin da ake a madina sauran malamai ba su sallama masa a zamanin sa fa kenan saboda a zamanin sa din ma akwai waɗansu abubuwa da an yi da an akwai waɗansu abubuwa na sunna da ba a yi kamar sai gina kamar abin nan Umar ibn Abdul Aziz da yayi sallah ya kabbara a kowace a kowane sunkuyo da kowane dagowa wannan kabbarar da ake an zo an zo sunkuyawa ruku da an da an zo sunkuyawa sujada da dagowa daga sujada umar ibn abdulaziz ya salla a haka sai abu Huraira ya ce wannan ya tuna min da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda nuna kan cewa kenan daga bayan limamai sun manta ba sa yin haka ba sa kabbara sai da kawai a ga liman ya sunkuya abu huraira ya yi sujada ta tilawa alkur'ani da ya kanta idan sama'un shaqqat sai aka ce masa me wannan saboda ba a yi an manta da wannan abu hurairah yace nayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sallar isha ya karanta idan sama'u ya yesu gada naka bazan dena bane ba saboda haka ba a kafa hujja da aikin waɗansu mutanen gari ana kafa hujja ne da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda ake yi din a makka babu laifi saboda gari ne wanda yake akwai malamai kuma ana ana daidai gwargwado ana kamantawa idan mutum ya ga ana yin abu ya ga sabanin wannan to babu laifi ya bincika ya gaya to ya ake haka a maka kamar alal misali a salatu hairun minan nau nunan wajen ka ka tashi ka zo ka ga a garinku an ce masallatai a salatu hairun minan nau a kiran sallar farko ake ka je maka da madina sai ka ji a salatu hairun minan nau a kira na biyu ake yadda da ake yi a can kafin aka samu fatawa dan su daga cikin malamanmu da suke ganin kan cewa a kiran sallar farko ake yi to kai kuma a maka gashi ba haka ake ba to babu laifi kace yaya ake haka a lokacin da in kai bayani watakila sai ka gane kan cewa abin da ake yi a can ɗin an shi ne aka aka shi bisa ilimi ba abin da ka tashi ka gani ana yi a garin ku ba amma dai ka fahimci wani abin da ya na faɗi wannan don kada ka ɗauka cewa duk abin da ake a makka da madina addini eh, wato hujja ne hujja a cikin alkur'ani da sunna ne ba a aikin wani ba komai ba a aikin wani gari ba ba a aikin wani mutum ba ba a aikin wani malami ba saboda haka malami zai iya samun kuskuren fahimta zai iya samun kuskuren fatawa zai iya kuma tafsiri ya zama to fahimtar sa din ya san yana da fahimtar haka din ne amma ya zama to kan cewar a yayi kuskure ko kuma yayi ya gajiya saboda shi ma mutum ne ko ba ma'asumi bane zai iya yi bisa kuskure to to shikenan saboda generator mu ya so mu da mushkila zamu tsaya anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk